yanzu da nake magana safiya ranar lahadi ce wanda ta daidai da hudu ga watan al-muharram shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda shine daidai da ashirin da hudu ga watan septemba shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ga mu a babban masallaci wanda aka fi sani da masjidin sunna amma abin da ya fi shahara a bakin jama'a shine masallacin malam abdul jalil wanda ya daura da kofar gidan marigayi alhaji ibrahim madauki madauki ba gudu Allah ya gafarta mashi ga mutane da ɗaya daga cikin manyan malamanmu kuma kalifan malam albani muhammad awwal adam albani Allah ya gafarta mashi Allah ya fi shahadar shi tare da matan shi da ɗanshi abdullahi ga mu kuma tare da aminin malam albani watan alhaji murtala malam mai shago wani suka yawan daga ciki sun san shi suna jin labarin shi a kafafen yada labarai na zamani to yau gashi mun kawo muku malam malam ne shugaba ne na darin hadisin sarafiya da ke magume sannan kuma darakta ne mai shago academy da mai shago haya islamic studies zaria wanda muke roƙon allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya malam hannu cikin gudanar da wannan ayyuka nashi abu na gaba da za mu faɗa a shi ne ba za mu ba za mu tuya mata da albasa ba akwai daya daga cikin uwanmu wanda ke fama da rashin lafiya makwabciyar masallaci ne muna fatan Allah ya Allah Allah ya mata lafiya ya sanya haƙurin da ta yi cikin mizanin kyawawan ayyukanta بسم الله الرحمن الرحيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدئة وكل بدئة ضلالة بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمين دعوة mala abubakar ya gabatar da cewa yanzu safiya ce ta lahadi hudu ga watan almuharram hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da tara wacce ce daidai da 24 ga watan september shekara ta dubu biyu da sha bakwai. gama wannan unguwa kuma cikin wannan matsalaci na sunna domin gabatar da wa'azin addinin musulunci muna fatan allah maɗaukin sarki ya sama waɗanda suka shirya wannan ganawa albarka ya saka musu da dukkanin alkhairai ko kuma da kuka ansa kiran da suka yi maku domin mu haɗu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin mu taya annabi isar da amanar da allah maɗaukin sarki ya danka a hannun shi to allah ya saka muku da alkhairi annabi ya yi muku addu'a a lokacin da ba kwana sahabbai suka wakilce mu suka ji wannan addu'a kuma suka isar mana da saƙon daga gare shi biya na cewa na naddarallahu ri'an sami'a maqalati fahafi zaha fa au'aha kama addaha kama ha. Na biya ce Allah madaukin sarki ya haskakawa mutumin da duk ya ji saƙo daga wurina ya ji zance daga cikin zantattuka ta ka'idan shine ya haddace bayan ya ji na biyu ya kiyaye saƙon na uku ya isar da saƙon na hudu kamar yadda ya ji ba ƙarawa ba ragewa ba musanyawa ba gurɓatawa sannan ba a canza ma saƙon salo an baɗa mai ƙura a hanya ba sai annabi ya ce fa rubba muballagin da yawa daga cikin waɗanda ake isar masa da saƙo au amin sami'in har ma sukan ɗaramma wanda shi da kunni shi ya ji kiyayewa muna fatan Allah maɗaukin sarki ya sa wannan addu'a da annabi ya yi muna daga cikin waɗanda za su rabauta da ita amma ka'idar annabi ya ce wanda ya ji kine na daga cikin abin da malamai suka zayyana na ka'idan mutum ya ji saƙon annabi har ya iya kiyayewa ya haddace kuma ya yi isarwa sai mutumin da ya tara hankalin shuri ɗaya kenan wacce sanda yake isar da saƙon annaba hankalinta na wani wuri ko ana yi tana nan tana surutu ko ana yi tana latsa-latsan waya da kunga zai wahala in ya zama ta kasance daga cikinsu to Allah maraukin sarki ya janye mana iblis daga cikin gayyanmu kada ya zo ya fidda wata daga cikinmu daga samun wannan alheri da annabi ya ina da yakinin ku dukkanin kun amince da cewa addu'ar annabi kwaya ɗaya ta fi addu'an duk wani kowaye a duniyan nan wanda zai yi addu'a gare mu kuma kowa ma yi ma addu'a haka ne? to annabi ya mana addu'a na biyu a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda al-Imam Muslim ya ruwaito annabi yayi bayanin wasu samfari na mala'ikun Allah al-mala'ikatu sayyara su waɗannan mala'iku mala'iku ne na musamman da Allah madaukin sarki ya ba su wani aiki na musamman sun san akwai mala'ikun da suke hafazan aikin su tsara mutum tsare shi kariya homo akibatun min bayni yadaihi wa min khalfihi o min amrillah su mala'ikun akwai wasu a gaba ko wasu a baya duk abin da zai same ki suke ƙoƙarin kau da shi kare shi tsare shi idan wani abu Allah madaukin sarki ya kaddare cewa ba makawa sai ya faru da ke sai su kawo da kai tsiyale shi to waɗannan malakun ba ne su biyu ne ɗaya a gaba ɗaya a baya sannan akwai waɗanda su kuma kata ba ne su rubutu suke yi duk abin da kika gani za su rubuta idinki ya kalli kaza abin da kika faɗa za su rubuta harshenki ya gara ya furta kaza abin da kunninki ya ji hannunki ya taɓa kafanki ya gara duk gulman da kika yi tun daga san da kika balaga zuwa wanda kika yi yanzu sun rubuta idan kika ga an ta da shi to tuba kika yi da su kuma allah madaukin sarki ya gaya mana su da cewa ma yalfi min kaulin? illa ladaihi raqibun atid a damanki akwai raqibun atid a hagunki kuma akwai raqibun atid kenan kun fahimta mala'iku hudu ke kewaye da dan adam duk abin da kike suna nan su waɗannan marubutan su ne Allah maɗaukin sarki masu kirari da cewa kiraman katibi su masu karimci ne kuma gwanaye ne wanda Allah maɗaukin sarki ya sanya ma gaugawa na rubutu duk yanda kike da saurin magana saurin aiki sun gani sun sani sun rubuta sun tsara shi sa hadisi annabi ya ce ku girmama su ku kimanta su duk abin da za ku yi mara kyau da zai kai ga su rubuta kakku to daga cikin mala'ikun da suke tare da ɗan adam akwai mala'ikun da su kuma suna kai da komowa ne suna aiki na musamman su kuma su ne almala'ikatu sayyara su yawo suke a duniya suna neman inda aka taru ana wa'azi irin wannan ana karatun alkur'ani ana darasin littafin Allah ana nasihantar da juna to idan ɗaya daga cikinsu ya kyallara ido ya hango mu a tare a matsalacin malam Abuljalil a daura da gidan madocin zazzafu sai ce ku zo ku zo ku zo ku zo ga ɗaya daga cikin majalis da muke nema idan waɗannan mala'iku suka zo sai su kewaye al'umman da ke irin wannan wurin a ko'ina suke a duniya suna zagayewa sai allah maɗaukin sarki sai saukar da natsuwa da wacce take zauna irin wannan majalisun a ko'ina ne kinan idan kika samu kanki a cikin wannan alkhairin ya zama kin yi gajen haƙuri na natsuwa kina sukur-sukur ko kina surutu ko kina ɗaukan hankalin wasu to alama ne daga cikin alamun ki da kanki ɗaniyar kanki ne don mala'ikun Allah na sauka shidanin aljanu barin wurin suke wannan ya tabbata cikin hadisin da al-Imam Ahmad ya fitar a cikin Musnad wata rana wani takadari daga cikin takadaran Madina ya zo ya tara na Abubakar yana ta tsura mai ashar shari'a inda yake shiga ba ne yake fita ba abubakar sai ya kalli annabi ya ga annabi ya yi shiru ya kalli mutumin shi kuma yana ƙara wuce gona da iri wajen batanci da cin mutunci abubakar ya ga abin nashi ya wuce makaɗi da rawa sai ya rama yana ramawa sai annabi ya zumbur ya sai barorin abubakar ya bi annabi ya ce ya rasulallah kana ji kana ganin mutumin nan yake zagi na yake cin mutunci na yake faɗin kalmomin ƙage da yarfe a kaina baka ce komi ba na rama kuma ka tashi ka bar wajen kuma wani laifi na yi sai annabi ce ai san da yake zaginka yake cin mutuncinka yake faɗin kalmomin nan na ɓatanci allah madaukin sarki ya turo wani mala'ika yana maida mai da martani kana ramawa sai shi dan ya zo wurin nan take sai mala'ikan sai ya tashi ya shi to ni kuma ba ma zama inuwa ɗaya da shi dan to kin ga kenan mala'ikun Allah sun zo sun taru a cikin mu sun kewaye mu to ka'idan mala'ikun na tare da mu annabi yace sai Allah ya saukar mana da natsuwa kina jin baki da natsuwa to ke ce shedani domin shi shedanin da ke haifar da rashin natsuwa ya gudu da ya ga mala'iku sun zo za su zauna har sai sanda aka kare majalis sakataren wannan mala'ikun zai bi kowace ya rubuta sunanta da sunan mahaifinta in an gama sai su naɗa wannan takarda sai su wuce wurin Allah da ita suna isa sai su gaya ma Allah madaukakin sarki ga daga inda muke alhali ya fi su sanin daga inda suke ai mun ji waje kaza ne a wannan unguwan ta madaka a masallacin sunna na malam abdul daura da gidan madaucin zazzau wasu nagartattun mata masu mutunci waɗanda suka koshi da sunna su ne suka tattaro ake masu wa'azi da zancenka a cikin alkur'ani da fassaran annabinka da fahimtar malaman farko sai allah maɗaukin sarki ya ce to me ya tara su a wannan wurin sai mala'ikun ce ai ba abin da ya tattara su illa neman rahamanka da fatan su samu aljannanka su dace da yardanka ya Allah sai Allah madaukin sarki ya tambaye mala'iku bayan sun yi wannan jawabi da cewa shin waɗannan bayin nawa sun taɓa ganin aljanna ta ce sun taɓa gamdakatar sun yi kicibir da wannan jin ƙai da na tattala ne zan yi ma bayina? sai mala'ikun su wakilce musu ba da ansa da cewa ya Allah ai da sun taba ganin aljanna sun san yadda gafara da jin kanka yake ai da kwazan nasu da himman nasu da jajircewa da yi da gasken ma ya ninninka haka sai Allah madaukin sarki ya ce ba su da wata bukata sai wannan sai ce ai iyakanta kenan illa suna jin tsoron azabanka jahannamanka da kuma kuncin rayuwa sai Allah madaukin sarki ya tambayi mala'iku da cewa sun taɓa ganin jahannaman ne sun taɓa ganin azaba ce sun taɓa ganin yanda na shirya iyon hukuba ga duk waɗanda suka saba man ne sun taɓa gani ne sai mala'iku ce ina aida sun taɓa gani da tsoron nasu ma ya ninninka haka sai Allah maɗaukin sarki ce to ku shaida ku ne shaida abinda suke son na ba su Abin da suke tsoro suke ki na haramta masa shiga wannan wurin sai mala'iku da suka ji wannan burusu da wannan gara ɓasa sun ce Allah da wance da wance da wance ai algungumai ne ai matsegunta ne ai 'yan rahoto ne sai Allah maɗaukin sarki ya ce da waɗanda suka zo don Allah da waɗanda suka so tsegumin da 'yan kitifi da ke na da 'yan zagon ƙasa da 'yan rahoton dukkaninsu na sa su a cikin gafara domin su waɗannan mutane da suke taruwa irin wannan waje la yashqi lahumul jalis duk wanda ya zauna da su ba zai taɓa yan duniya da lahira ba ina fata Allah maɗaukin sarki ya sa da mu da ku da waɗanda suka shirya wannan ganawan mu zama daga cikin bayin da Allah madaukin sarki zai gafarta mana mu zama daga cikin waɗanda Allah maɗaukin sarki zai nisanta mu daga azaban shi ya ba mu lafiya da zaman lafiya dattijiwar da malam yi ma addu'a yanzu Allah ka bata lafiya ka inganta rayuwanta da sauran al'umma unguwan nan baki ɗaya, Allah ka sa wannan laluran da ya same ta ya zama kafara na dindindin gare ta mu kuma Allah madaukin sarki ya sa abubuwan da muke ya zama muna yi ne da gaske jama'ar annabi wannan a matsayin matashiya rayuwa da Allah maɗaukin sarki ya kaddare za mu rayu a duniyan nan Allah yana da hikiman da ta sa ya halicci wasu kafin wasu Allah maɗaukin sarki hikiman shi ta kai ƙololuwa ta yanda bai yi mu kaman yanda ya annaba Adam a lokaci ɗaya ba kamar yanda ake halittar robot a ce a yi mu gamunan lokaci ɗaya kamar 'yan tsaki sai aka yi wani ya riga wani Allah ya halicci annaba Adam kafin ya haifi matar shi akwai hikiman haka daga baya kuma Allah maɗaukin sarki ya riga halittan zuriyar Adam ta tsakaninsu shi ya ma ya gaya mana ya ayyuhan nasu ta kuma ladi alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah ya halicce mu da gare kwaya ɗaya ne shi na naba Adam sai ce wa ha minha zawjaha sai Allah ya halicci matan wannan ran daga cikin shi wannan ran shine haƙarƙarin annabi adam aka tsiga guda ɗaya ya aka halarci hawa'u da shi shi sa sayyidina ali ibn abi talibin a zamanin shi wani dattijo ya kwanta ya rasu sai bar wani ɗa daga cikin ƴaƴan shi hunsa mushkil abinda bahaushe ke cewa mata maza gashi da siffan namiji tsaf amma da halittar mace ga gemu ga nono kun ga dai mace da gemu da saje da gashin baki da ana ƙarya kuma ga nono bawan da zai aure ta mace namiji sannan sauran halittu yana da na mace yana da kuma na namiji lokacin da aka zo a kawo matsayi na ali cewa ga mahaifin shi ya rasu gadon namiji za a bashi koko gadon mace in kone ne yanzu ku yi ta saɓani ai kaza ai kaza ai kaza sai sai na ali na abi talibin ya ce ai wannan al'amari ne mai sauki a ji a irga haƙarƙarin shi na dama da haƙarƙarin shi na hagu idan aka samu haƙarƙarin shi na dama guda takwas haƙarƙarin shi na hagu guda takwas to mace ce ka san mace za a bashi in aka kirga haƙarƙarin shi na dama aka ga guda takwas na hagu guda bakwai to namiji ne saboda an zara guda ɗaya an yi matan shi da shi ku gano wannan da kyau ku shine wa khalaqa minha zawja Ta ce wa bassa huma rijalan kaseeran wani sa'a. ta tsakanin adamu da hawa'u allah maɗaukin sarki ya yi haɗa halittu maza da mata ga munan fululu a duniya sau da tsaban karambanin wasu ma bin halittun allah suke yi ba siɗiɗi ba tsadaɗa. ba su taka musu ba wasu ɓaran masu ba suna bin suna kashe su ga sunan da yawa ta ce ta allazi na biyu ku hoji tsoron Allah wanda kuke ma junanku magiya da shi dan Allah wanda ke man kaza dan Allah wanda kake man kaza wanda dan Allah ke ban kaza mun gano wannan da kyau ko idan dan saurayi ya ga wata yana son ya aure ya dinga binta kenan yana ta dan Allah ki yadda haba haba wanda ke tsoron Allah ki tausaya min ma to Allah da ake ma juna magiya da shi kuma ji tsoron shi wal arhama Allah ce zumunta kai taka tsantsan karku yanke ta inna allaha kana alaikum raqiba so da Allah madaukakin sarki yana nan ya kafa ya tsare yana muraqabantan abubuwan da kuke yi mahallu shahid a jikin wannan ayan zami matashiya dangane da abinda 'yan uwa suka ce mu tattauna a kai shine taɓarɓarewar tarbiyya Allah madaukin sarki bai kaddari da ke da ƴaƴanki da jikokinki a halicce ku ko a haife ku lokaci ɗaya ba wata ce za ta fara zuwa sannan wa sannan wata da ke da mijinki ma in dai ba an samu akasi ba kamata ya a ce kin ɗan girme shi ko ya ɗan girme ki ko yaya ne haka ne domin ya tarbiyyanki amma sai aka wayi gari wasu suna da sakaci wajen al'amarin tarbiyyar nan kuma ina gaya maka ta magana guda ɗaya wallahi al'azim duwacce ta kuskura sai sakaci da tarbiyya yatta ko ɗanta ko jikanta ko duwacce a da a'a na wannan yake a ƙarƙashin kulawanta a matsayin 'yan riko ne a ta ɗauko za ta kula da ita ne a an mutu an batta ne ta kuskura ta bar wannan ta lalace ta shiga uku a lahira duk wani ɗa ko duk wata ɗaya da ko ga sun lalace ko to a duniyan na aka lalata ta Allah madaukin sarki bai halicci lalatacce ba Allah bai halicci lalatacciya ba ya tabbata a hadisin da al-Imam bukhari da Muslim suka ruwaito annabi yana cewa kullu mauludun yuladu alal fitara duk wani abin haihuwa ana haihuwan shi ne a kan addinin musulunci tsab illa anna abawaihi yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi in kaga ya fandare ya karkace ya shagide to laifin yayin shi ne shi ne ya sata mai aqida mai da shi ba yahude ko ba nasare ko ba majushi sai annabi saboda ƙwarewa da gogewa wajen iya wa'azi da karantarwa ya ce yadda ka san ana haihuwan ɗan akuya ko ɗan tinkiya kana ganin shi da zagaggen kunni babu ko to haka kowa ana haihuwan shi ne ya iya bin Allah ya zo mutumin kirki in kaga ya kauce sakacin iyaye ne in kaga ya lalace sakaci ne ko kuma dama ya faɗo hannun lalatattu wanda ba su san hikiman halitta ba ba su san hikiman su ta zama uwa ba aka yi karambanin ta zama uwa don akwai namijin da bai cancanta a bashi aure ba ko da ya yi yunkura ya ce yana son auren sai a ce mai a'a tukuna misalin wannan misalin dukiyan gado duk yanda yaro yake tinkahon ai wannan kudin na ya mutu ya bari uwata ta mutu ta bari ai nawa ne kuma na balaga ai qur'ani bai ce a bashi ba can da ce hatta idza balagun nikaha har sun balaga sun kai minzilin aure shikenan sai a basu kudin sai ce fa in minhum rushudan sai kun natsu su shiryayyu ne shi ta hadisi annabi ya ce iza mantar dauna dina dinahu wa khuluquhu fazawwiju duk wanda ya zo neman aure a wurinku, sai kun bincika addinin shi sai kun bincika ɗabi'un shi wannan za ku ba shi aure addini sai kuma mai ɗabi'a addini zai sa ya kiyaye dokokin Allah a kanta ɗabi'a da mutunci zai hana ya zalunce ta ya cuce ta ya kara haƙƙin zamantakewa daga ce ai yana tsalla a matsalacin madauci ai kaza ai kaza ai ya kamata a bashi aure in dan yankan aljihu ne fa yankan lukuluk ɗabi'a. ai ɗan uwanmu ne ai muna da dangantaka ai kaga da uwan shi ai da uwana ita ta nono ni kuma na kama sai ta kwanta a mahaifan sannan na biyo bayana so what kuma wannan ya sa ya cancanta a bashi aure ya cancanta a bashi ba so da idan aka ba irin wannan gurbataccen suna haihuwan ɗa a gurbata zai taso na biyu in yana da ɗabi'a yana da addini yana da sana'a Ke sa cikin hadisin da al'imam al-bukhari da muslim suka ruwaito annabi ya ce ya ma'ashirar shaba ba a tafale ta zuwa falyatazawwaj ce ya ku taron samari duk wanda yake da ba'a ya aure malamai suka sha sharhi ma ma'anar ba'a ƙarshe da suka ce wanda zai iya ɗaukan ɗawainiyar mace ya aure kun ga al'amarin abin da ya shafi ɗaukan ɗawainiya ku daina cewa wai wanda zai iya ciyar da mace jama'a ciyarwa daban ɗawainiya kuma daban saboda ita mace extraordinary mutum ne don yanzu misali ni yanzu zan je zan yi wanka yanzu in shafa gris, in sa riga kafa hula na in yi gaba amma mace za ta iya shafa gris. me grease shine basil in ka haɗa mace da gris zama za ta yi bayan ta kaman bayan ka dangare kaga baka dauki ɗoyiniyanta ba mace tana da bukatan wasu abubuwa na rayuwa wanda namiji bai da bukatansu. su li'annaha nakasatun bi nafsiha kamilatun bi ha, ita mace a dirin kanta na kasashiya ne a suranta, sai ta hada da wani abu take cika haka ne yanzu misali malam Abubakar muga yanzu ya sawo jan baki sai mace an samu matsala mu shi da gazar ya bursu na hoda ya fito sai mace malam Abubakar lafiya haka ne ba zai yi wannan abun ba amma mace ba za ta cika ba sai da wannan abubuwan yau gidan da shafe-shafe yau gidan da liƙe-liƙe haka ne to shine sai ta fito mace to mutumin da dama abin da zai iya yi shine ba ta abinci ba zai ɗaukan wannan ɗawainiyan ba akwai matsala yanzu wanda ba zai iya abinci kawai zai iya bata a duk wata tana da buƙatar za a sai mata audigan al'ada ba sa mai a cikin lissafi ba tana da buƙatar warwaro tana da bukatan zabba tana da bukatan ɗankunni tana da bukatan waraware tana da bukatan jakan gaza tana da bukatan takalmin yayi tana da bukatan tarare tana da bukatan kaza da kaza da kaza wannan ba shi ake cewa ya ciye da ta ba ɗaukan ɗawainiya mace tana da bukatan wash, mouth freshener body spray tana duk waɗannan abubuwan tana da su amma in ya zama ba a ɗaukan ɗawainiyanta haka daidai take da mota ba juyi in aka zuba mata fetur za ta tafi amma injin zai buga sau da wannan juyin shi ke shiga yake lauzasa inji in ba shi kuma sai ga ta yi zafi eh sai gasket ya ƙone daga nan sai da cin ringi sai ga ta fara haƙi tututututu daga nan sai inji ya buga sai ya fashe ya mutu kenan to kana gane mace ta fara tututututu in ga ta fara tafiya ta karkace kamar ta cikin tabot to ba a kulawa da ita kenan amma ta haihu ɗaya, ta haihu biyu ta haihu uku ta haihu shida ka ganta yadda ka san ji aka wanke ta aka kai ta ɗakin miji to an kula da ita kenan ku gano wannan in bai da sana'a da zai ɗauki ɗawainiyar ta ko ba za a ba shi aure ba sai yana da sana'a shi sa nake gaya wa matasa ku je ku nemi au ku je ku nemi sana'a in ba haka ba duk wata nagartacciyar mace mai tsoron halitta mai kyau mai ilimin addini da zamani yar manya da nasaba kyakkyawa na rantsi da Allah baka da rabu sai dai a je ƙauyen ku a duba bakinki da kunu a ɗan wanwanke mata a zo a jona maka ka kashe ta ko ta kashe ka ko kar juna dole ku yi wannan amma duk wata standard grade a wannan babu rabanka sai dai ka jira waɗanda suka je suka nema a duniyan na akwai macen da ba ta son kyauta akwai wacce ba ta son alheri akwai wacce ba 'yar gayu ba aha ƙur'ani ya ce awa man yuna sha'o fil hiliyati fa huwa fil khisami ghayr mubin duk wacce ta ce ita ba 'yar gayu bane to mu baki a cikin mu me yasa annabi ya ce mata suna rayuwa fil hiliya sabai suka ce suna gane annabi ya buri idan suka biyo suka ji kanshin tunani akwai nau'in turaren da dole sai miji ya wa matan shi dole ne amma haramun ne tafiye su tare a diganta kuma ta fito amma akwai taron fata sau da fata na wari akwai taron hammata akwai taron da ake amfani da shi a kanta na musamman ne in kika fesa taron riga a kan kiki a yi furfura yanzu ba shaidu akwai na kai akwai taron da aka rika fesa ma underwear dinta akwai wanda ake kaza akwai wanda ake kaza akwai na daki na falo akwai na uwa daka akwai wanda aka fesa wa miji a shimfidan garin shi duk iri iri ne daban-daban mata kyalla mace tana rayuwa yadda ka san gidan yari to sai ne sana'a to idan aka sa'a ga ɗabi'a ga addini ga sana'a aka haɗa su idan suka tashi haihuwan ɗa za ta haifa ɗan da za su iya tarbiyyar shi amma yau sai aka waye gari kawai jarraban ake kallo shi yasa akwai yaran da suke zuwa algafta malam da Allah aje ai magana gidan wance na ga wance ina son zan aure ta tana so na ina son ta in na tsaya ne a station din shi sai ce wane kai hakuri ka je ka nemi sana'a sannan zan je to wallahi malam ina bukatan auren nan sai ce ai aure kake bukata amma shi aure bai bukatan ka kun gano wannan in ya mana sai ce kai malam ba fa aure ka isa ba karar ke ka isa jarraba ne kawai amma ba ka isa aure ba ya ka da san wannan ka je ka zama mutumin kirki sannan ka dawo ka je ka san ka zama mai addini sannan ka dawo in ya hada waɗannan sai ka je ka nemi sana'a dan ni ba za a hada kai da ni a je ana bautar da yar mutane ana azabtar da ita ba kun gano wannan ba zai yi ba haka manzon Allah ya zo ya tsara rayuwa ba ba haka yake ba haka yake a sunna ba aka ce za a auren sunna ka'ida ake bi kuma wannan ba sunan shi kwaɗayi ba wannan shi zai sa ku iya tarbiyyan ƴaƴan da kuka haifa ɗabi'unsu bai gurɓace ba ana rayuwa da ƙyar dole a haifa ɗan a kasa sa shi a makarantar da ya kamata dole a haifa ɗan a kasa kulawa da inda zai kwana ya rika bibiyan gidajen mutane yana kwana da gurɓatattun yara dole a yi ɗan a bar shi yana bin majalisoshi na hira daga nan su ɗauke shi zuwa sace-sace da ɗauke-ɗauke da bin 'ya'yan mutane ana mata taɗe ko ana ɓata su za a haifi 'yar abarta tana bibiyan ƙawaye miyagu daga nan ta zama mazinaciya ko ta zama ana mahaɗugo da ita ko tana yi ta ɗauko ɗabi'u na banza na wofi tana ɗan ɗauke-ɗauke a makaranta tana ɗauke-ɗauke a gidan biki tana ɗauke-ɗauke a duk gidan da ta shiga da guda ana cewa in dai ko ga wancan ta leko gidan ku ku kawar da duk wani abin da zai ɗauko don in ba ku kauce ba ku kawar da shi ba ta ɗauke shi kuwa mijin farauniya ya ga takaici amma me ya haifar da wannan shine sirran gini sirran zai kuma za ce wallahi ba mu da shi talauci ne ƙarya ne duk wanda ya miƙe zai yi da gaske sai Allah ya taimake shi duk wanda ya miƙe abinda mutane kashi 90 suke ɗauka ai sun yi zama sun zauna ne ai Allah ma ya ga cewa na yi kokari ba kokarin da kai ƙarya kake ka zauna ne ba ka yin abin da ya kamata ka ɗauki sana'a ɗaya yau in sana'an nan ba ta ce sai ke zaman ka Allah sai da sana'a abin ya ƙi zuwa ne sai ka nemi sana'o'i kamar guda goma misali in kai lebara ne wanda aikin ka shine aikin gini sai ka nemi wani lebarancin a gyar ƙara neman wani yau kana fitowa wannan ta kuke babu sai ka wuce wancan ka tabbatar kana savings sun abin da kake samu saboda tarbiyyar yayanka don waɗannan 'ya'yan su ne kai za a kai wani satin na shekaru da mutum zai kai a rayuwar shi yana kaiwa wannan wurin zai kwanta min mike kafa ƴaƴan sa rika ci gaba daukan ɗoyinin shi jama'a unguwan mu akwai dattijan da na sani ya kai wasu shekaru kuma ƴaƴan shi sun kai wani adadi na aiki sai kira su su biyar ne ya ce to yanzu na yi ritaya a rayuwa suka ce babu ba mu gane ba ya ce kai duk wata cin albashin ka kasa uku kawo mun kashi da kai ma kai ma kai ma kai ma sai zama albashin ɗaya daga ciki kaɗai in ya kasa uku ya kai albashin da yake ɗauka yanzu yana da kashi nawa kashi uku sannan bana-banan nan cikin albashin da za ku samu ku haɗa ku tabbatar da an samar da jali mai ƙarfi ina son nan da shekara uku da ni da iyayenku da matanku ina son mai tafiya aikin hajji gaba ɗaya lokaci ɗaya wallahi yau yi magana shekara na zagayewa sun biya ma kansu da matansu da shi da kowa sun tafi aikin hajji sun dawo sai dai kawai ya zo na yi miƙe kafa kai za ka biya ma wane da wane school fees kai za ka yi kayan sallah kai za ka yi kaza kai za ka yi kaza suna kawowa cikin jin daɗi da nishaɗi da kwanciyar hankali kake gaya mai ce aini abin da ya rage man sallah zan yi har in mutu yace na fahimci hikiman da Allah maɗaukin sarki yace in yi aure in haihu bai ce in yi aure in haihu in yi tarbiyyan ɗa kuma in mutu cikin wahala ba zan kai lokacin da zan huta ne in bi Allah in shiga aljanna shi kuma in ya taso ya ga yadda na yi shi ma haka zai tarbiyyan 'ya'yan shi zai Allah Allah ya tarbiyyan ƴaƴan su samu sana'a su kai wani wurin da shi ma zai ci birki ya huta Ka ci gaba to jama'an aka samu yara masu biyayya da tarbiyya irin wannan masu sana'a akwai wanda ba zai so iya haifi irin waɗannan yaran ba yanzu a yanayin da muke ciki a yanayin da muke ciki yaro ya duba ya ga da ƙyar yake cin abinci a gidansu zai zauna a gidan dole ji inda zai samu in bai samu ba zai ɗauki nono ko ba zai ɗauka ba kun san yawan saɓani da rigingimu da ake a gidan aure yana daga cikin dalilin ɓacin tarbiyyar yara kun sani an gaya muku gidan masu arziki ana faɗa ne matan mai kuɗi suna rigima ne nesa duk abin da take so akwai duk abin da yake so za ta yi mashi saboda me saboda ya ɗauke ɗawainiyanta in ga mai arzikin da ake samun matsala a gidan shi ko tsakare ne bai san me yake ce ma duniya ba ai Allah ya baka arziki ne don ka huta Allah ya baka arziki ne don ka zauna lafiya ita kuma mace tunda Allah ya yi ta tunda ka ji ya ce wa atun nisaa sadaqatihin nihla ka ba ta sadaki ko don ka aure ta kai ta ba ta sai ku zauna lafiya amma daga ran da ka auri mace da kana zuwa taɗi kana dan bata wani abu za ta fito da wuri za ka tura mata da kati za ka ragarin tek-tek na musamman na faranta rai ta shigo gida ta ji ɗib kai mako za ka ji ɗib don na rantse da allah murmushin da ake tura maka kanka na a wajen nan ba ka ƙara haɗuwa da shi ba sai dai ka shigo ta harare ka amma da allah ya ce wa atun nisa a sadaqatihin nihila ba haushi ya ce sadakin so kyauta ai ba tana waje ne zaka ka rika mata kyauta kaɗai ba har tana gidan sai ka zauna lafiya mun gane duk mai kyautata ma matan shi yana yin abin da ya kamata to yadda ka san ya aje mijijin tsumma ne a gidan yan wasa lafiya yan kallo lafiya shine Allah ya ce litaskunu ilaiha ita mace yar abata ne ba a ba ta sadaki askinu hunna min haisu sakantum min wujidukum kai za ka biya haya kai za ka gina inda za ta zauna kaga a bata ne liyun fik zu sa'atin min sa'atihi wa alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ita za ka yi mata kaza ki mata kaza daga ran da mai gida yake lissafin me yake kawa gida ku to bai san me yake yi ba ya mai da matan shi customer kenan an shiga matsala ai ita mace ko turijiya gaba dubu kenan kowa bakiya ba Allah ba lissafi yasa wani baban mu a unguwanmu sunan shi Mallam Muhammadu baka toshi aka ce kai me yasa baka toshi yace to ai me toshi tifa ne na mata ko san tifa motar da ke ɗibo ƙasa in ta ɗibo me za ta yi juyewa to yana ɗibowa zai kawo mata ne ya ci ita mace ita ke sa karanci mai ci ta manci tun baka biya rancen ba shi sa ma annabi ya maka hadisi ya gaya maka ba lau a hasanta ila ihidahunna dahar da za ka ta kyautata ma ɗaya daga cikinsa tsawon zamani kana ɓata mata da za ta ce ma ra'aitu minka khairan qattu kai da ma ka wanda suke nema na da wani na aura kai ka sun ba haka yanzu haka wani fa da ku yake yi sai ka ce a hata ba matsala tun da ni kuma Allah ya kaddara maki haka zaki haƙuri kuri ga ni kaddara ne ke kaddara ce ai ko yanzu na fita ai ba za fita ba ai muna da ya hagu. amma ka ce ba za ka ba matanka hakuri ba kai sakaran ina ne ai ita yan lallashi ne shi sa ba hadisi aka baka dama in kai lallashin taki ka dan nemo su kalmomi ko da ƙarya ne ka tsara ta sai zo na lafiya to kana zauna kana zaman lafiya da matanka a gida ku to kashi casa'in na tarbiyyan ƴaƴanka sun ya samu duk dokan da kasa za ta bi duk umarnin da kasa za a fi amma ba a zauna lafiya bala'i na gaba yaro ya shigo ya ga kana dukan uwar shi ka riga ka kunna wani bala'i a zuciyar shi ba zai ƙara jin tausayin kowa a duniya ba tun daga kanka har kowa yarinya ta san uwarta na complain ana cutar da ita ana kaza ka ɓata tarbiyyanta ka ɓata tarbiyyan jikokinka musiba na gaba shine a waye gari a ce ka sake ta daga ran da ka rabu da mace kaga waɗannan ƴaƴan da za ta bar maka a gidan nan tarbiyyar sai dai Allah sai dai Allah in kana neman halitta mugu ka samu mace za ta rike ƴaƴan da ba ita ta haifa ba wallahi sai wacce Allah ya taimaka wallahi sai wanda Allah ya taimaka akwai yaron da ya gaya mai irin yadda aka rika azabtar da shi yi arziki ya ce wallahi ba zai taimaki iyayen shi da kyar na iya shawo kan shi ya masa abin da zai an gurɓata tarbiyyar shi duka duk waɗannan yaran da ga suna shaye-shaye ku bincika iyayensu 'yan aidon kiyaye ba su damu ba duk inda ya kamata ya ji ohu ya ji inda bai kamata ba ya ji a ya ji ba ta damu da safe ya wanka ya wanke bakin shi ya ci abinci ya je ya sallah ya je makaranta ya dawo ta duba littattafan shi homework da aka bashi ta duba ya je islamiyya ya dawo wajibin manzil ta tsaya ta kula duk bata san wannan ba yaushe ya bacci karfe 11:12 ta tada shi ya fi tsari don kai tsarin kwanci dab asuba ta tada shi ya kara har ya saba ba runta da wannan in ta koma ta fara bacci yadda ka san kafa haka take ki an baki aikin tarbiyya ne ba daga ran da kike tarbiyyan wannan ya samu hankalin ki kwance yar atamfan nan dai da leshin nan da shaddan nan da kayan kwalliya baki da matsala dan ragon layyan nan ba ki da matsala duk abin da ke nema a duniya za a kawo miki hankalin ki kwance amma ya zama bai da tarbiya bai san addini ba matan shi kadai zai ma in an matsa ce ke mama baba fa ya miki ba san da ke maki ke amarya za ka lalata karbu da mu musha sha duniya ya je sai matan shi a tamfa na dubu saba'in ke kuma ya siyo miki na dubu uku da biyar ita ke tsohuwa ne mai zaki kwalliya da wani gano ya je ya kai ma matan shi farfesu da kayan kwalam da makulashe ke kuma ya baki da tuwon dawa in an matsa ne ce ku mata fati kasan tsofi sai da fati amma in kin yi tarbiyyar shi zai je kawo miki kayan salat ya zauna ce in ja salat <laughs> ja salat baba sai ga tsohuwa ta yi tas hankalinta kwanci tana tafiya a tsaye amma wallahi in talauci ya talauci dole ka ga wajen rike tafiya eh, tsaye tafiya a duke in arziki ya arziki jama'a aka huta aka yi abin da ya kamata ga sallan dare barin gaya muku idan mijinki bai da halin da zai rika sai miki kayan kwalliya ku ibn alƙayyi ne ce ki rika tashi cikin dare kina yin sallolin dare yana sa annuri a fuska yana ƙara kyan fuska gashi kin kuma kulla da ubangijinki hankali kwanci zaman lafiya da iya ɗaukan ɗawainiyan gida yana sa yara su mutanen kirki na gaba dolonku ne ku sa ido game da suwaye kawayen 'ya'yanku musamman wannan zamanin da aka kirkiro mana wannan wayar an shiga matsala an yi ban da kawa kawayenta a facebook guda nawa ne kawayenta a whatsapp guda nawa ne tana cuta fa tana kaza tana kaza duk wannan kafofin yada zumunta na zamani ni ko ina cewa kafofin yada mugunta na zamani Allah ya yawa da su da yawan su taka suke abokai maza a zo a hauro ta gidanku a lalata yariyar mu gudan sani ba me ya haurowa sun hada wajen yana gaya mata kalmomi masu kyau yana turo mata hotuna tana turo masu turo mashi hotuna kai ya kai ga fa ƴaƴanmu yanzu wanda suka gurɓace har al'auran suke ɗauka a waya suna tura ma abokansu ba san su ba ba ba sani ba ta cire kayanta ta ɗauki kanta ya cire kayan shi ya ɗauki kan shi turo musu to ma haɗu waje kaza kin fito za ki makaranta ma haɗu kaza ma haɗu kaza shi ne ya gurɓata ta ta shi da za ta je biki gari kaza ta za ta gidan 'yar uwarta ce a ganin sai gaba da shi ya lalata ta ya la'anta ta tsab a ce fito sai ce ina duk da haka suke lalata kayan mutane musamman yanzu yadda bala'in maɗugon nan yi yawa fatan aure ƴan mata zaurawa ce wanda Allah ya kiyaye an gano wannan da kyau dole ne ku sa ido a kan suwaye kawayensu yarinyar ki ta zo maki da waya zuke kiya kaman wannan baki sai mata ba babanta bai sai mata ba waya sai mata duk wanda ya ci ladan kuturu ba kera me zai shiga waye ma'ana yi mata hidima ko ko ita mata mai hidima ke kin san kuma hidiman da yake nema ya ji ya ɗibo cuta a nan wajen ya zo ya juye a nan shi kenan magana ya ƙari har an waye gari idan kuka sa yarinyar ku ya zama tana da tarbiyya amma kuka sake ta sakaka yan iskan samarin nan suka yi suka yi su same su suka rafa to sai turo su dattawa a ji a kawo sadaki sai yaudare ta ce a ah, an biya sadaki ya kin halatta ai sai ya ɗauke ta ya gama sukuwa da wasan sallah ya gama ragargaza miki ya sai su faɗa sai aiko a sassa dakin shi akwai tsinannen yaron da na san a lokaci ɗaya yana da 'yan mata goma wanda duk ya biya sadaki dubu ishirin ishirin da sadaki ya ƙara tsada ya biya sadaki dubu hamsin hamsin na mata goma duka yau ya je can ya hawan bariki can ya je hawan daushi nan ya zo yi wasan sallah haka haka yake bin 'ya'yan mutane na ɓata su aka zo aka gaya man shi kuma bai neman wata yarinya ya la'anta rayuwanta sai ostaziya ɗari zai je biya sadaki a sami rana lafiya lau ya kai gaisuwan uwa da uba da tabarmi da goro da kowane tsiya da kuka sa zai biya amma zai biyo ta baya kuma ya farke muku ya ana nan sai ya kirkiri fitina sai turo a san mai sadakin shi sai gaba in sadaki yake karbuwa sai gaba abin shi kawai na yaka aka kira yaron nan da ya zo ya ne mai magana sai ce malam shi abin da zai iya a rayuwar shi kenan ya ce waɗannan biran ka banmu da su awakin banza ne wai 'ya'yan musulmi ba birai awakin banza ya ce an haife su an rasu yadda za a yi da su ce shi ba zai aure ba ya ce waɗannan zai rika bi yana ragargazawa kalin shi gani shi wallahi ko ya aure ba zai iya zama daidai ba zai sake ta ya ce wala 'yan mata ne nake samu ga sunan ya ce ka kamar wance ya kira wanda ina girma mata a wata unguwa na santa yarinya mahaddacin alkur'ani ya ce ya cire mata ciki so bi ma ba a sani ba ya ce biyan sadaki nike yi mun yi wa'azi sadaki da sa rana da an baka ba aure ba ne sai ran da aka taru a zaure aka ce an baka ya ce ya an sannan ne aure wancan alkawari ne aka yi ba za a ba kowa ba tsewa sai shi dai kan ku je ku sa an kasa shiga gida cikin salama <laughs> a ce an mun ji a wani kasa an ce sai kai zo kai li'irabi zo kai mana li'irabi wannan bawo ɗin harfi jarra ne bismi ismi harfi jarrin majarorin zo kai mana bayani me kake nufi ni kuma ina neman in zauna lafiya yan kallo lafiya yan wasa duk wanda kaji ya ce bai neman ya zauna lafiya da mace bai da hankali ne ya motsu ha ya motsu bai da hankali mace ai mace sai dai Allah yan tauri ma cewa suka Allah ka ba mu sa'an mata maza ko da kokara ma shirya hmm, ayin ka samu sa'an mace magana ya kare ba ka ganin annabi ya masa tawa ya haye biyu ne ya wata ɗaya bai saukowa ba yana saukowa shi ta ce kwana talatin ka ce ya kwana ashirin da tara sai ka koma mace ne Allah ya ce wa in ta zahara fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'min wal malaikatu Allah zai zo mala'ika jibril zai zo da zugan mala'iku da abubakar da umar da zugan sahabbai kan mata biyu ai mace sai dai Allah shi yasa wanda ya tarbiyyar mace daya yi tarbiyyar al'umma to kun ga waɗannan abubuwan wallahi sai kun tsayi a kansu wajen magance su barin gaya muku nau'i na biyu na lalacewar tarbiyya kun san yanzu akwai samari waɗanda sun kasa sun tsare ba sa neman kowa sai matan aure dama ƙawar shi ce suna lalata tun kafin ta aure sai ce da kwantar da hankalinta ya mafi daɗi yanzu tana gidan mijin yana neman ta na biyu an waye gari iyaye yanzu su da kansu ne suke ba 'ya'yansu lasisin zina da maɗugu iyaye da suka haifi 'ya'yansu ke in banda mace wace ce za ta aurar da 'ya'yanta tana shirya ma 'yarta maganin mata da za ta gidan miji da shi banda iskanci banda iskanci shi sa annabi ya ce tiwala ya ce shirka ne ba malamin da zai ce maganin mata halal ne a duniya sai jarababbe ba wannan haramun ne Allah madaukin sarki mace ko yayi da ta iya gamsar da namiji ɗaya ne gel a duniya Allah bai halittin mace ta gamsar da maza biyu ba ko uku ko hudu namiji ne aka yi shi zai iya gamsar da mace hudu har zuwa ishirin ma namiji ɗaya zai iya gamsar da mata haka shi sa aka ce a wuri mata hudu inda Allah ya yi mace za ta iya gamsar da namiji sama da ɗaya da Allah ya halitta ta kuma ya bada umarnin maza biyu su aure ta asalin kirkiran wannan maganin matan an kirkire shi ne saboda karuwai ba karuwa mutum ɗaya za ta iya gamsarwa to kuma in ya biya ta bukatan ta zai biya ba dole ne sai ta nemi maganin da zai ƙara mata karsashi na wannan ɓannan da za ta iya gamsar da maza goma ishirin talatin don ta samu kudi to sai aka shigo matan aure da shi ana nan wannan maganin zai kai ga mijinta ya biya bukatan da yake da shi da ita kaɗai ita kuma bata gamsu ba dole ne ta fara istimna'i tana sa hannunta a gabanta ko tana nonuwan nonuwanta ko bangaren jikinta don ta biya ma kanta sha'awa in wannan bai gamsar da ita ba za ta koma abin da ya shafi maɗugu in wannan bai gamsar da ita ba za ta shiga zina kuwa ku da kanku ne kuke kai kanku ku baro banda cututtukan da abin yake tare da shi akwai hirar da aka yi da wata likita a bbc take cewa ba kowane likita ne yake iya ɗaukar karɓan haihuwan macen da ke shan maganin mata ko shafa ko ture ko tushe da suke yi ba ya ce irin ɗoyin da ke fitowa yayin haihuwan nan kare ba zai ci ba ta ce bala'i na gaba shine duk matan take amfani da wannan maganin zai wahala ɗan da ta haifa idan shela ba zai daidai a duniya ba zai makanci zai wahala ya zama jin shi da ɗanɗanin da yake ji zai wahala ya zama yana da ƙwaƙwalwa mai saiti mai ja mai ɗaukan ilimi zai wahala ya zama yana da lafiyayyar zuciya za ta ɓata gaɓoɓin jikin shi daga lokacin da za a yaro da kansa a haife shi cutan koda a haife shi cutan hanta a haife shi da cuta kaza cuta kaza cuta kaza an haɓa kan me gashi yanzu an kirkiri abubuwa cingam za a ba yayanku wajen biki ko wajen kaza tana ci za ta fita hayyacinta duk abin da aka dama a yi mata za ta yadda sau da zai sa mata mahaukacin sha'awa ita za ta ke kanta yanzu akwai hodon da ana hura shi duk macen da ta shaƙa sai ta sallama kanta kowace ce daga nan ne na ƙara gasgata annabi da ya ce macen da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe kattai tafiyan yini ɗaya sai da maharrin duk waɗannan abubuwa a matsayin mai mutane da kan suna lalata tarbiyyar 'ya'yansu yarinya da taso ta balaga wai sai a ce wai ai bada sai ta gawa makaranta za ta yi aure a kun bude mata hanya ai kun bude mata hanya yanzu uwarta da ubanta za su shige daki su sa sakata me suke su ma ba sai jira sai ta yawo abun nan ba ta isa aure ya eh, kuma mata aure da sharaɗi mijin ya barta ci gaba da karatu in bai da hali ku dauki dawai ne yan ta yi kuma a ce wata da gama karatu za ta yi aure idan bukata ya taso mata na tsa namiji kuma wa zai kawar mata da shi dole wata tana gidan ta koyi istimla'i sai ta aure ba ta bukatan tsa namiji sam sai ta sa hannunta a gaban da za ta ji sha'awa ya daga cin musiban da masu istimla'i suke shiga ba ta ji masuwa ga ɗa namiji ba kwata-kwata ta wannan hanya haka ma ɗugu wacce kuma ta taba zina a waje sai Allah ta iya haƙuri da wa da mijinta kaɗai in Allah sa ta iya haƙuri sai dai a takure sa Allah yake cewa man da an zikiri fa inna lahu ma'ishatun banka duk waɗannan abubuwa hanya ne da wasu iyaye suke bi suke lalata tarbiyyar ƴaƴansu ba su sani ba ta za ce ga maganin ɗa'a ce ta hajiya hajiya ta hau doki kenan wannan shi kenan ita kuma da yake jakati shi kenan sai je ta kama wannan hango isa duk mai sai da wannan magungunan jaraban ta ji tsoron Allah ta bari <clears throat> in ba ga ba ta ga annabi ba so da bala'i take haifarwa a cikin al'umman annabi bala'i ne namiji ko ina ga hanku namiji ba jaraba ba ne matsalan shi namijin matsalar shi ne ladabi da biyayya mawaƙi ya ce ladabi da biyayya daɗi ya ce ga akuya can ɗakin kura ya ce har tana da ɗan shashafa ta ba namijin da zaki ma ladabi da biyayya bi lalazi bai tsaron da ba gano wannan duk naɗin duk gemu duk barazanan duk ustadanci duk ƙarya ne kina ba kika fesa mashi wani murmushi kika watsu mashi wani fari da ido zai ce na gane ga girki ga iya magana ga kwalliya ga kwarkwasa kina tafiya kina nuna mai yanga a ɗaki kin rati jaka kin sa takalmin ki mai tsini kina tafiya kwas ya ce a'a amarya ya shi haba ai dan kai ne wannan ce ai ma sai ya ƙara gyara zama ana kada kamar tusala ce wai kira sallah ke ko a salatu ba zai ga hani ba gano wannan ya riga ya zama connected ta ma ke kawo abin da ke ɗauka jaraba ce kaɗai da Allah iyayenmu da ke wani wajen ku yi haƙuri fa kuwa riga an hura muku tashi ku bar mu mu yanzu da muka shiga fil ɗin a bari a gwangwaje in ba haka aka faɗi gaskiyan nan ba ko akwai matsala yanzu yaran nan gaba dai abin da suka ɗauka aure shine jaraba. aure shine ne jarraba iyakan shi kenan amma yanzu wai akwai mata yadda ake kunshi yadda ake tsafta yadda ake kwalliya yadda ake zama ake yanzu ka samu yarinya ta gama makaranta ta yi addini ta iya ƙur'ani islamiyyar nan duk ta iya ga tarbiyya ga kaza amma ba ta iya murmushi kala sha biyu ba to wannan mata zama lafiya gidan miji bai ta taso ai dole sai da mu yanzu ga babanmu lokacin kuna yan mata ba murmushin ana koya muku in zaje gidan miji ba a ce in kika mai da baki ta nan ki da nan sannan ki da sama ki da ƙasa akwai murmushi da sai sun koyar da kai wanda sai kin daga wanda yi tsallar raki iri iri ne kuma kowane ɗaya kika yi ko to kudin shi daban ne dan billahi zai ce fa na ranar na musamman duk wanda kiga mijinta zai iya zaro kudi ya bata bata iya bane ah, namijin wallahi ba dan mun yi alƙawari ba za mu faɗi sirrin maza ba ko wala da na gaya ko guda biyu ne wala alkawari aka yi kun sa an ce shedan ya taba yawo ya tattaro sirrin mata gaba ɗaya ko ya rubuta ya zai tadda wasu mata suna jan ruwa a rijiya ya tsalla yan mata dan samun ruwa in sha ta ce ba ba kawo gaje ci haba duniya na zagaya gaba ɗaya nan duk asirin ku ne a cikin nan ce Allah ba bai ci ah, ba an gama nan jiyan sa a buga a duk mujallu da jaridu na duniya ne ba wata makirci da za ta ƙara ma namiji an gama sai ta ba shi koko ya kafa kai ta ce baban ɗan gani sai ya biga mata ta ce ka taɓa ka rubuta wannan ya ce wanne sai ta sa a rijiya ta ce wannan ya ce wannan sai ta saki to kun ji dalilin da ya sa ba mu samo kundin makircin ku a hannunmu ba to wannan abin ya sa mu da muka tattara a firanmu mu mu tattara naku ba inda za a kwanta kwantan kwantar da mu sai muka yi mitin sai muka ce kar a faɗa don wallahi in muka faɗa mun shiga uku an gama ko a faɗa a faɗi guda ɗaya ka sa abin da ya sa ka ce a faɗa don kai sungul ne a faɗa kaga ga ya ce kar a faɗa saboda shi kai a fada ka san macen da ta iya tuka motan aure in tana son ta saka mijinta a jaka bayan ta gama mai lafiyayyen girki da safayewanka wanka ya kinsa ya ci ya ƙoshi ya kalli kwalliyar da ta mai murmushi ta raka shi ya tafi ofis ko ya je kasuwa ko ya je aiki yana dawowa ta tarbe shi oyoyo oyoyo aka gama komi ta kawo abinci ya ci ya ƙoshi kawai sai da koma gefe saboda tsaban iya makarci sai ta hawaye wannan fito shi wannan hawayen ba na bakin ciki ba ne na so hankalin shi gaba ɗaya zai tashi na rantsi da Allah in kina zaune a kujera ne zuwa zai dukkusa a gaban kina wancan lafiya shi wallahi mai gida Allah ya san ina kaunanka wallahi kuma duk abin da zai taso ya tada hankalinka wallahi ba na san shi amma wani abu ne ya taso na rasa yadda zan gaya maka shi sau da ina gaya maka shi ranka zai ɓaci hankalinka zai tashi ne kuma ba zan iya kwanciyar hankali ba shi shine kawai ban ma san hawayen nan ya fito baka gani don Allah ka yafe maka ya hakuri ba da yankar ne ba sai ci haba wancan menene da Allah wallahi bikin wanci ne ta su koban ban da dan abin da zan kai mata kawai gwada ki haba dan wanci wannan ne kawai ke da matsala kan shi ko bai da koko ba nawa ne za kai mata to wallahi an yi lissafi an ce kudin nan dubu sha biyu ne kan dubu sha biyu ke wani bari yana fita ya je dako ba ga dubu ashirin ya fito to akwai abin da ake ce ma hawayen su yana tada hankalinmu to kun ji na gaya muku ɗaya hawayen su amma an kika saki wai ranki ne baci ɓaci kina faɗin mai maganganu kina zage shi kina hawaye in ya koma gefe ya hada ki da bango ta samu matsala wannan kina faɗin maganganu hankali kwanci kina kallon shi kina bana na son hankalin kai tashi ina neman nutsuwanka da kaza da kaza duk abin da yake so zai maki ma bai ma sani amma ce wance kan kara ganin kaza kin yi kake kara kaza kin yi kake kara kaza kin yi to kin shiga matsala wannan kuma sai dai Allah madaukin sarki ya kwace ki mun gano wannan jama'ar annabi ayi hakuri gaskiya al'amari na zo ne magaisa tukuna kafin mu zo mai wa'azi na musamman kuma ba zai yi mala abubakar ya ce ko da ke ku kuke cewa ko mu mala abubakar bello muke cewa na sadiq malam sadiq ko to ba zai yi ce mu zo mu yi wa'azi ba duk abin da ke gaban mu ba mu dakatar da shi mun zo mun yi ba saboda mai mutunci muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara tabbatar da shi akan sunna ko kuma Allah madaukakin sarki ya kara tabbatar da ku akan sunna da biyayya ku shirya wannan maudu'in da malam ya ce za mu zo za mu yi lallai zan zo zan maku amma zan rubuta muku muzakkara ta mutum zakira za mu zo mu bi ta ɗaya bayan ɗaya ne akan gurɓacewar tarbiyya in ya shirya ya ce rana ya ce wa ma mu zo mai za mu zo za mu ya gaya man muhadar nan kusan wata ɗaya amma kun san allah ne na mamanta sai jiya da ya tuna min sannan na tuno ba na ce zan zo a raina ni na sa haka zan zo mu gaisa a ɗan zumunci ko da na minti talatin ne haka in Allah ya kai mu an samu lokaci sai mu zo sai mu gabatar da ita wannan muhadara amma ta zama akwai muzakkiran da kowa zai zama akwai a hannunta inda ko bayan ba mu ita ma za ta iya zuwa ta islamiyya an gaice ta ta kuma ita ma tana ta muhadara koko wannan yayi an ba mu uzuri abinda muka yayi daidai to Allah madaukin sarki ya sa mu dace to za ta ce Allah ya kara malan lafiya mala ina hukuncin wanda ya karbi magani wajen mai aljanu a ta wannan buka ne duk wanda aljanu suka taba shi ya zama yana ba da magunguna ta wannan abin daidai yake da zuwa wajen buka ba daidai ba ne ku daina zuwa kuma bai halatta hannu menene saba'una ne kabona hadis da tafizul hadis haka ne kan dud kan tudu eh wanda tirmizi mox ko tana gayyatar yan uwa mata zuwa muhadara mai taken illolin intanet da amfaninsa wanda za a yi a masallacin tirmizi wani satin da malamin mai shi shine ismail sahabi lokaci karfe ta da rabi na safe Allah ya bada ikon halarta ina ganin shikenan kuma nan jama'ar annabi ku ya hakuri dan abun da muka riga muka fadi muna fatan Allah ya sa mai albarka kuma ya amfanar subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu